zo abin da nake so da kai kai sadakar lawar azin ka tashi ka tashi ka je ka sami yan kamfanin nan ji halin da dana yake ciki idan ba haka ba malam to yau faɗan yan tuwo zaka ci to shi gani da kai sun ne ko da ita din za a magana aure Bilkisu kuma ya za a yi da ita a mama Bilkisu sai mu sai muku tai muna soyayya da to san ka take za ku za kuma ku yi aure ni ta tuma nake so ita nake kauna ita nake burin in yi rayuwa da ita chaɓi can a shirye nake na bada ta hakoda hmm. in dai har Fatima za ta samu lafiya